Ba sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka kamar yadda aka saba a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita biyar zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a can kuma sun kasar Ghana za a iya mu ta Alfa Radio ko kuma a fada mu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sada Sodengi. Sai kuma ni Usman Kabar Ahmad. Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau 28 ga watan Disamba shekarar 2017 za mu yi magana ne akan kwayoyin cutar da ke kama mata da maza wato ciwon sanyi ko yeast infection a turanci. Ko mai kuka sani akan wannan batu? Ibn Abdullah Bojude ya ce lallai ciwon sanyi cuta ce da ke addabar wanda ya kamu da ita. Babban illarsa ma shine yadda yake yaduwa tsakanin ma'aurata ta hanyar saduwa. Allah ya mana tsari. Amin. To sai mu ce da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin na yau da gobe shirin matasa inda kuma za mu tattauna da likita Bilkisu Koguna ta hanyar wayar sadarwar wanda za mu kira ta a kan lambar sannan kuma kuma za mu ba ku dama ku kira a lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin yi mata tambaya akan abin da muke magana a kai sai kuma sakonninku ta facebook twitter da instagram To kai tsaye bari mu je ga amsoshinku na tambar da muka yi game da wannan maudu'i na yau na cewa shin me kuka sani game da ciwon sanyi da ke kama mata da maza wato infection a turanci. To saƙon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce, ciwon sanyi kala-kala ne, akwai wanda ake ɗauka a wurin mata, akwai kuma na gado, sannan akwai wanda tsananin sanyi ke haifar da shi. To, ko ma dai menene babban abin yi shi ne rigakafi domin dai an ce a bari ba a bori da sanyin jiki saboda a rayuwa babu abin da ya fi mutum lafiyarsa daɗi kula da lafiya kuma ma, na mai ilimi ne Allah ya kare mu amin to <laughs> to amin sai abdulsalam mai walda dambam ya ce salam yau da gobe a gaskiya ciwon sanyi babbar cuta ce wacce take jawo cututtuka da dama irin su amosani da sauransu to amma ni karamin sani na yi wa wannan ciwon don haka na ƙara yawan kunnuwa na domin sauraron likita a tashi lafiya to mun gode sai kuma sadi energy da potoskum ya ce fatan alkhairi ciwon sanyi da ke kama maza da mata ya fita azara ne a lokacin sanyi don haka ya kamata duk wanda yake dauke da wannan ciwo ya kiyaye wajen duba lafiyarsa Eh, sai ibnu abdalla bojude eh, eh. ya ce lalle ciwon sanyi cuta ce da ke addaban wanda ya kamu da ita babban illarsa ma shine yadda yake yaduwa tsakanin ma'aurata ta hanyar saduwa Allah ya yi mana tsari to amin amin mai turare mai turare gwadabawa ya ce yau da gobe ciwon sanyi ai kala kala ne akwai sanyin da ake dauka daga mata akwai kuma wanda tsananin sanyi ke haifar da shi Mm, sai activist nura sani rijau ya ce salam yau da gobe hakika ciwon sanyi wato gonorrhea a turance wani ciwo ne da ke kama al'aura ya lalata ta yana kuma samuwa ne akasari ta hanyar jima'i ciwon sanyi dai ciwo ne da ke saurin yaduwa tsakanin mutane idan aka samu saduwa tsakanin jinsi biyu wato mace da namiji allah ya kyauta ku tashi lafiya yau da gobe To amin amin sai kuma mu je ga Haris A. Adam ya ce a gaskiya infection ciwon sanyi mugun ciwo ne kuma illarsa tana da yawa in dai miji yana da shi to matarsa ma sai ta ɗauka kuma idan ita take da shi shi ma sai ya ɗauka kuma in guda ya sha magani guda bai sha ba to an yi aikin banza mm. <laughs> sai arabiyu muhammad saukata daular usmaniya ya ce assalamu alaikum yau da gobe hakika ciwon sanyi babban ciwo ne mai illa sosai tsakanin maza da mata mm. inda ciwon ke illata mutum fiye da yadda yake zato kamar karewar gaban namiji da sauransu da fatan allah ya tsare mu da kamuwa da wannan cutar masu ita allah ya ba lafiya lafiya amin to amin amin eh, to sai kuma mu je ga ibrahim muhammad karasuwa ya ce yau da gobe ikon allah komai da ruwanku mm. <laughs> a gaskiya yanzu ana fama da shi wannan ciwo a tsakanin maza da mata wanda ake yada shi ta hanyar jima'i yau da gobe a tashi lafiya sai isa lawa girgir ya ce salam yau da gobe wannan wani nau'in ciwo ne da ke yaduwa tsakanin maza da mata ta hanyar saduwar namiji da mace misalin wannan ciwo akwai gonorrhea syphilis da kuma candidiasis da dai sauransu ku tashi lafiya To mun gode. Sai lawali Manchester Kamba ya ce yau da gobe hakika ciwon sanyi wani mummunan ciwo ne da ke kama mata da maza domin yana sa su su rika yoyon wani ruwa a al'aurarsu. Allah ya sa mu dace amin. Amin. To idan muka koma shafinmu na Twitter at Sadiq Belal ya ce Assalamu alaikum malaman zauren yau da gobe. Tabbas kasancewa da ku babban mm. alheri ne ga mu masu sauraro domin kullum kuna gabatar mana da sabbin abubuwa da za su amfane mu. A saboda haka yau ma zan kasance da ku domin jin ƙarin bayani akan cutar sanyi. To mun gode. gaisuwa ce eh, mun gode. da yabo. Mm. Eh, su ma suna ƙoƙarin saurare ai. Eh. To sai kuma at Abba Damba ya ce yau da gobe ni dai ba ni da masaniya game da wannan cuta ta infection disease <laughs> ya ce hmm. amma zan kasance da ku domin ku gayyato mana masana su yi mana cikakken bayani game da ita da ma hanyoyin da za mu bi mu kare kanmu daga kamuwa hmm, sai at abdulaziz fira ya ce to ciwon sanyi dai mun fi jin shi a wajen mata amma muna tare da ku don ƙarin bayani at arabiyu gmd ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika ciwon sanyi babban ciwo ne mai illa sosai tsakanin maza da mata, inda ciwon yake illata mutum fiye da yadda yake zato kamar kankancewar gaban namiji da sauransu da fatan Allah ya tsare mu da kamuwa da wannan cutar masu ita kuma Allah ya ba su lafiya. To amin. Mm. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To madalla. To yanzu kan kai tsaye sai mu je ga Dr. Bilkisu Koguna wadda likita ce kuma muna tare da ita yanzu haka ta hanyar waya domin mu ji shin wannan ciwo ko ciwon sanyi da ake ta magana muka ɗauko kuma darasin a yau shine yana kama mata yana kama maza yaya abin yake wannan ya ce muka gayyato ta domin mu ji ko? ta eh. facebook suna nuna ba su san eh, ciwon ba eh, eh haka to za mu ji bayani dalla dalla sannan a lokacin da muke wannan hira da ita mm. za ku iya ku kira lambar wayar mu za mu dauki koda mutum ɗaya biyu uku haka kila suna da tambayar yi da za su yi game da shi haka to lambar mu kuma da za a same mu akan takar amanta ita ce alamar tarawa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar salamu alaikum To barka da warhaka likita. Barka da shigowa likita. Yawwa. Yawwa. Lafiya kalau. Wallahi. To a Dr. Bilkisu da farko menene ciwon sanyin nan? Saboda dakta da yawa wasu na cewa wai lokacin sanyi ne sun ɗauka ciwon sanyi sanyi da eh, ake yanzu. Eh. wasu su haka suka zata. <laughs> Eh. ciwon sanyi kamar wanda aka ce muke ciwon sexually transmitted infections a turan mm. eh, yanzu kenan mm. wanda yake ɗauke da kwayoyin cuta da suke iya sakawa akwai bacteria akwai virus akwai kuma da duk suna ta a irin wannan ciwo mm. eh, na ciwon sanyi wanda ta hanyar jima'i ne a kan iya samuwa da ciwo kuma kamar idan mutum yana da mata da yawa ta kama su duk kowa zai iya kama hmm. kuma idan shi kamar yana da kuma wasu matan zama a waje su yana da wasu a waje sai ya kama dai duk wanda aka sadu da shi zai iya kamawa musamman waɗanda da zai jikin su kamar ba su da ƙarfi ko kuma an da an ci samun jamuwa eh, da wannan abin eh, ba sau da ba su yi ba to yana illatar da mutane su sai ban su. yana kawo wa mutane matsalar za ga a ce zuwa asibiti ana eh, nufin cewa ana samun fitar ruwa daga gaba mm. wasu ran fitar ruwan na ya danganta da kada ci har za su ji wani ana cewa yana waye eh. idan an kuma har wa'ansu kamar virus ce idan an same su kamar su human papilloma virus su ma duk ana samun su na ciwon eh, sanyi wanda zai iya tafiya ya haifar da yajin bakin mahaifa wato kanta na service prison bayan fita kala kala ne su iya tattaruwa ba da ciwon sanyin nan ya haka ya kamata jama'a da al'umma da kula da kansu domin kasirin da samun Eh, to ya ake ake samun wannan ciwo? Bayan wancan hanyoyin misali, akwai wasu hanyoyin da ake iya samun wannan ciwon bayan misali ta jima'i da sauransu? Mm. kamar wasu zaki suna eh, cewa kila bayi da sauransu kamar na eh, kan da shi hmm. eh, ko da ba hanyar saduwa ba idan mace suna da ciwon suga hmm. to kukan same shi ko shi wanda za ga ana fitar da farin ruwa kuma da kaikayi sosai sosai hmm. kamar mai ciwon suga ko idan an sha magunguna masu kare garkuwar jiki ya yi mm. ƙarfi masu ƙarfi mm. yakan kawo abubuwar candidiasis shi kuma candidiasis ɗin wannan eh, eh, eh, ciwon fungus ne kamar mai ake cin shi mm. hana ke nan ko a hausance shi yakan iya sama ko da ba tare da saduwa ba amma mazini ya fi kuwa a saduwa kuma idan an kiyaye ba a samun yaɗuwar ciwon. Eh, kuma idan za ka eh. dole an je gidan magani don an ba mutum daya da suke tattare da samu saduwa a tsakani hmm. kamar mai gida yana da shi sun hmm. ba shi magani ba a ba sauran matan gida ba ta kuma masu ɗaya a gida tana da shi ba a ba mai gida ba a ba kuma sauran cikin da ba gaskiya ciwon zai kai yaduwa kuma yana haifar da matsalolin kala-kala hmm, kamar da iya haifar da mutum musamman a mace ta mm. kasa samun ɗaukar juna biyu mm. in ta ɗauka ta samu ya zai mata kama a bayan mahaifa mm. da zai shiga gida saboda an sai samu kullewar da ƙwari su shiga wannan ƙwayoyin duk sukan kawo irin wannan illa da ake cema har iya samun ecstatic pregnancy kuma a samu rashin samun juna biyu ma. To, to idan idan mutum ya kamu da wannan abu yaya matakan da za a bi wani irin magunguna ake bi a yi mashi? A Allurai za a yi mashi koko kawai sai an gwada ne koko ya zai ya gane ya kamu da shi. Alamomin su. Eh da alamomi. Da aka yi magunguna ya danganta da irin abin da ya kawo kuma wanda sai an je asibiti an ɗauki irin samfur ɗin ruwan an tafa hmm. ciki an yi gwaji da shi an duba wani irin ƙwararren magani ne guda biyar da shi yan hmm. mutum ya ji yana ta san kawai magani ko yana amfani da magani da a tabbatar da ikan wanne da yake shi ne yake zai tage zai zai zai kama wannan kwara ke zai illatar da ita ba ba ta lokaci ne da ba ta kuɗi da kuma cutar da kai gaban abin da yake kiran jama'a sun samu wannan larura a gargara a tafi asibiti domin a ɗau irin ruwan tabbatar da wani iri ne a maganin shi. Saboda wani maganin za ka ya dan lafar da abu an fadre maganin kwayar mai. Hmm. Ko zai dan lafar da ciwon da a da sai kuma a gaya kuma da dawowa. Ta kan sha maganin ta ga da dawo. Bin hmm. magani da da bin irin yan da cikin Haka. To to. eh akwai eh hello likita kina jima akwai akwai wanda yake maganan cewa wai a kiyaye inda kaman karnuka suke fitsari wani mutum yana fitsari a wurin shi ma yana samun shi haka ne? To likita kaman haka makarantun sakandare haka na mata. Ciwon idan ya an samu da shi yakan a ya kusa misali idan ba mutum ba ya Mm. ya ta gani oh. amma yana nan duka tare da mutum idan rashin tsafta yana ƙara haɓakar da ciwon mm. amma ba ta ce wai zan ka zan taɓa wani guri ko ka abin gaba zai samu a'a. Eh. likita na ce kaman da kwai lokacin da zaki kaman makarantun mata haka na kwana? irin 'yan mata haka za ga kamar in mm. a wurin bayan ɗaki haka inda ake tsugunawa a yi fitsari ko wanka za ta ga kamar ana ɗaukar ban dai san mm. cikin su wane bane cikin bangarorin wane bane amma na ƙaiƙayi din nan. wannan yawanci da ɗaiɗai kamar dama mutum na da background kamar ciwon suga ba a sani ba. Mm. kin san kuma yara akwai su da su yin amfani da wanda wanda private abubuwa kuma a ce kan Mm. ana da cycling fan in haka da cycling fan din da zuwa ke kan a jikin wanda dama yana da ciwon suga ko kuma da jikin ya ta fita idan aka amfani kin ga za a samu mm. wannan suka suka iya haifarwa da su amma yawanci eh, matsalar da fitsari wanda aka ke cewa urinary tract infection shi ne mukan faru da 'ya'yan mm. makaranta haka. To, ɗazu da kina bayani kin yi maganar ectopic wani pregnancy da ake samu ɗin shi kuma menene abin yake? Eh, ciki ne wanda idan an same shi kuma ba zai shiga cikin mahaifa ba, hmm. zai fita daga cikin mahaifa. Shi kuma akwai abubuwan shi ma da suke haifar da shi ɗaya da suke shi ne kamar an samu kulewar inda eh, da aka yi fertilizer aka samu dairin da ya samu da zai shiga ya tafi gurin ma'aikata ba daga cikin tube ake jin daga cikin kamar wurin ne na inda ake samun fertilization da fito idan ya yi wuce da ya yi wasu za a ce ya zoɗe sai ka ga ya tsaya a nan ya shiga cikin gurin yana ta ci yana ta ci kuma har ya fasa guri mm. sai a samu wannan exhibition nashi kuma wasu magunguna kamar irin shan abin da wannan hormone ya kwanin amma wanda suke progesterone kawai mm. kuma suna haifar da iya samun da kuma an sami mace ta taɓa yin shi a da yana iya samun ta kuma suna iya samun musamman an samu kumbewar Hmm. Eh, tube din da inda kenan mahaifa a yi wannan dan hutu aka yi fertilizer ta kuma wuce daga hmm. cikin mahaifa ya samu illa ya dan kulle ya ya ya ya dan zama kamar eh, ya dan lalace dai sai kawai ya ya ya je wajen wurin mahaifar kenan to amma misali irin magungunan nan na zamani zaki ji ana magungunan mata da waye da ake saida su din nan zaki ga gasu nan dai kala kala ana maganan su suna da nasaba da irin waɗannan cututtukan irin musamman ma wannan da za a ce na din nan mm. nan yadda za a saka ma wanda ya ba ya ɗauka maganin ya baka sani da hannun da ƙazantar da ke tare da shi ba. Mm. Inda yawanci za ga a kasuwa ne mm. ke ke da shi ko? Mm. Ko kuma wasu a nan ɗakin da suka a suka haɗa da suka haɗa magunguna. Ba tare da tsafta ba ba tare da komai ba kuma a ɗauka a ce a rinka takawa. Kada zai haifar da irin matsala dole ƙwayar cuta kuma za ta bi shiga ciki haifar da matsala a tare da mu.

kafin safina ta yi muke tambaya bari mu maimaita masu sauraron mu za su iya kira su dan yi muke tambaya in da wani abu da ya shige musu duk wanda mu ba mu tambaya ba kila alamar tarawa shine lambar mu ta alamar tarawa daya sai biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar safina kina iya tambayar ta eh likita na ce kaman wannan ciwon sanyin da ke tsakanin ma'aurata ya ja mutuwa aure da yawa mm. da kwai a wani group da naga wani yayi magana mm. cewa wai da kwai wani wanda matar shi tana da shi amma shi yaƙi zuwa ya nemi magani an yi an yi da shi ya je mm. nemi magani yaƙi zuwa asibiti sai dai mm. ita take ta zuwa asibiti to irin ya sai irin ya kawo ma kamar auren da yana mm. neman ya mutu yana neman shawara wani kira zaki ma maza wanda in sun lura ya kamata ya tafiya nema saboda inda ba masa kaɗai yake faruwa da shi ba hmm. shi ma zai iya samun inda daga nan hmm. zai iya kulle miki gurin da mani yake zuba hmm. in ka ya ka kumburin gurin da mani yake zuba sau illar wannan ciwon sun kaɗai ba na mace ba ne kaɗai har na namiji idan an sami shi ya kamata da mace da namiji kowa ya zama hankalinsa a tafi sai an ga bayan abu ba na mace ne kadai ba. Hmm. Makai namiji in kana da wasu matan kuma ka nemi magani a kan hakan. Kuma ka nemi magani a ga zaune da illatar da matan ba kai zai iya illatar da kai. To zai iya haifar maka da kumburi a wurin sufar ke inda zai iya haifar maka kumburi a wurin inda mani yake ake hmm. eh, gina mani zuwa ya tafi inda Eh. yawa eh. eh. to kafin mu je ga mu dan shakata da dan sauti kaɗan mu dawo tambayar da zan muke wadda mun da za mu ji ansa ta kila daga wurin ki shine yawanci masu mata da suke mm. amfani da kamar maganin da muka yi magana ɗazu na mata nan da ake magana yawanci sukan kawo hujjar cewa yana kawo mata ni'ima yana kawo musu menene in suna neman wannan ni'imar wani hanya za su ba a asibitance za mu da mu ji daga bakin likita akwai saboda su samu mafita kar su ce mun hana su kaza ba mu ba su mafita ba suna eh to yawa to bari sai mun da daga shakata sai ki ba mu ansa yawa Lafiya jarin talaka a masu mulki na bautar da shi. Rayuwa ba warware. dama karya ake ilimi hallawa mushi rayuwa rayuwa wannan ta isa a masu mulki ta bar mun kashi rayuwa son gaba a ƙasar mu su kuwa shari'a za su yi a demo okaraɗiya kuwa. Rayuwa wa Sai fa'in gausa za a yi ko kuma in ce kuwa. Rayuwa babar gurfa. Sai badan badama suke ta yi ta naƙi iya gaza sun tuwa. Rayuwa yaki an ka iya kuna ana yin sokuwa. Rayuwa ba Constitution wai iya za ta ba da izinin aishara akuwa. Rayuwa ba Ana wasani na kokumi sai in ce. mun dawo kamar yadda muka ce eh, ana sake lalibarta saboda mu ji ko layin zai fi kiliya akan yadda mm, ake jinta. da ake eh, eh. Ah, Wato tambayar kin ji tambayar da ne mata shine na san masu raro za su so su ji ah, yawanci hujjojin da mata suke bayarwa na cewa bari su amfani da wannan magungunan mata da sauransu wanda mm. yanzu likita dai ta ce ba abu ne mai kyau ba idan baka san yadda wanda ya hada dakin shi ya hada ba mm, baka san tsaftar maganin ba. Kuma Usman yadda cuta ma da rashin gaskiya ta yawa a duniya yanzu wani kawai dan da ya ce samu kuɗi yana iya bai san me ma zai hada ba yanzu ya ce miki ai. kaza shikenan ka eh. karba kai kuma kai ta amfani da shi ka zo karshe ka to suna cewa yawanci suna yi ne saboda duk maganin samun ni'ima da wane ne da mm. wane ne na mm. mata cikarsa mace duk irin wannan abubuwan mm. sai mu ji to a likitance akwai yanda za su su bi su samu wannan ni'ima ba tare da sun sa rayuwarsu a cikin hatsari ba to salamu alaikum likita Yawwa kin ga kwai yayi. Mm, an ji ta sosai. Kin ji tambayar da ne muke kafin mu tafi shakatawa shine yawanci magungunan nan da kika ce mm. suna da hatsari da mata suke amfani da shi na maganar magungunan mata da sauransu suna cewa suna neman su samu ni'ima ne a'a su cika mata wane ne wane ne shin akwai yanda za su bi a mm. likitance ba tare da sun cutar da kansu ba su samu abin da suke nema? Hakika gaskiya a likitance eh akwai yanda za su saboda akwai kaman kwayoyin itace da aka kamar su kankana musamman kankana mhm. duk an san an sha su suna ba da ni'ima duk mhm. aya din nan mhm. a sha su a haɗa su da dabino suna haifar da ni'ima ba sai an ji ana shan kwakwakwaban da ba a san menene ba. Oh, kuma su aya din da dabinon ci ake da a ci da baki kamar yadda dai ake amfani da shi aya dabino kankanan da eh, sha kawai normal. aya ko a markaɗa ta ko a ci ta haka nan dabino an markaɗa shi tare da aya a haɗa da su kwakwa suna ba da ni'ima. Likita kamar hadda rake ma ko? bincike a kansa an gano kuma suna ba da nan. Likita to rake fa? Da kayan itatuwa musamman su in aka amfani da su ana samun ni'imar nan ba sai an ji ana amfani da irin safina da ba a eh, sanya take ba eh, ke cewa wai hadda rake da rake da kankana sosai ma rake to kaga Usman duk ma wani abu ne likita duk wani abu ne da muke da su ta tare da mu ba ma mai tsada ba ma to wannan da duk wannan abin da za a sha matan ne kadai zai zai amfana yau wasu ma maza mai za ka ji an ce dubu uku dubu kaza eh to to wannan wannan da kika lissafo eh wannan da kika lissafo zai amfani eh, maza ne ko mata ko kai wa likita Usman ya karkato kan eh, maza kan maza su ce da dai <laughs> Ana dama mu ne muka fi bukatar wannan abu mu kuke eh. fuskantar matsala da jabran eh, ko ba mu samu ni'ima ba kuma ba ba ba ku da matsala mm, to muna godiya yanzu bari mu je ga wani waya a Kaduna mun samu kila yana da tambaya assalamu alaikum waye a Kaduna eh, assalamu alaikum wa alaikum assalam Alhaji Kabara Adamu Jeje nake daga kamfanin Fate Kaduna Jaji Najeriya kamfanin Fate ya sai Ayuba Cikagon nama a kamfanin fate ai wace ka gwada na ko shekarar ce da muka yi magana ka kwarai da gaskiya ke ka zo kwanaki Allah ya sa kun gaisa ba to muna gaishe ku don <laughs> kuma isar da sako kwarai da na fita to muna jin kai wa likita tambaya mm. a nan na eh. ji waɗannan cututtuka da ke faruwa eh. to ko akwai wani jini wanda idan ɗaya na da shi Eh. jinin ɗaya ba zai bari ya ɗauka ba misali ai kasa akan ce jini akwai group A group B group C eh. kasa akan ce wani ko da wani na da wani lalura ba zai iya harba mai wannan jinin ba na gane tantance ko eh. maganin sanyin akan samu irin wannan ce to bari bari mu kenan kabara Allah ya ƙara basira Allah da wani da kai gida Najeriya lafiya amin yawa to likita kin ji tambayar da yayi amma kafin sannan bari mu dau wani guda ɗaya a Kaduna kai amma lokaci ba zai bar mu ba bari mu ji ke an sa masa wannan ah, kin ji abin da ya tambaya Now? hello oh yawa magana jini ba yawa kika ce kowane irin group tana iya kamawa. Oh, kowane irin jini kake da shi. Kuma ba wannan group zai dora zai ya fi kamuwa ya kuma ba wannan blood group. Kowane irin blood group daidai da gwargwadon yadda mutum ya yi wasa da kansa to haka hmm. samun likita gaskiya akwai ga dukkan alamu mutane suna da tambayoyi sosai amma zaki mana hakuri mako mai zuwa mu dawo mu ci gaba mu buɗe musu layi su tambayar abin da yake shige musu duhu akai to Allah ya sa muna ga amin Allah ya kai mu da rai mun gode kwarai likita mun gode Allah saka da alheri eh to madalla madalla yawa to yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu safina ah. madadin ki <laughs> safina ta so dangi sai kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da kuma injiniyan mu ne Mr Rob McLean sai wanda ta hada mu a Facebook live wato Maryam Bashir Bugaje sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu kasance gobe a cikin shirin yau da gobe shirin matasa yau da gobe shirin su ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba